Sanata Ahmed Lawan yayin wata ganawa da manema labarai a nan Kano ya koka ainin kan taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin Najeriya musamman arewa maso gabacin ƙasar. Abin da ya faru a Damaturu ranar Litinin sai wanda ya gani abin da ya faru a kano juma'a sai wanda ya gani dole shugaban kasa ya fito ya mutane kasan nan bayani me ake ciki na sabon tsari wadda ya kamata ya yi na kare 'yan najeriya musamman mu da muka fito daga yankin arewa maso gabas ko da yanzu ya shafi har wasu jihohi ma a bangaren arewa maso yamma misalin kano ina kira da shi shugaban kasa ne ya yi abin da shugaban kasar kenya ya yi ya fito duk wanda bai aikin sa dai ba a kore shi daga aiki shugaban kasan kenya ta uhuru mutum talatin da biyar da aka kashe a kenya sai da ya kori minista mai kula da harkokin eh, cikin gida shugaban 'yan sanda na kenya da ya ga za a kore shi murabus ya a najeriya yau duk irin koma ba da ake ta samu an kasa nuna waɗanda ke hakkinsu ne su yi aikin nan kurakuransu akwai mutane da dama ya kamata a ce da shugaban ƙasar nan ya kore su ma daga aiki saboda duk wanda ba zai aikinsa ba to ba shi da amfani a rike shi haka kuma sanata amel Lawan ya taɓo batun da aka ruwaito ministar harkokin kuɗin Najeriya madan ingozin kwanjin waila tana cewa gwamnati za ta ɗauki matakan tsuki bakin aljihunta biyu bayan faduwar farashin albarkatun mai a kasuwar duniya tsuke aljihun gwamnati wannan abu ne wanda zai shafi rayuwar 'yan najeriya fiye da mutum miliyan 170 idan ka ce ka sako austerity measures to kaga anan kenan farashi ma zai karu wanda mutane da masu da ba hannunsu talauci ne zai katutu to kaga kenan bai kamata a dinga ji wai wai ba shi shugaban kasa hakki ne a kansa ya fito ya bayani waɗannan matakai ne za a ɗauka a tabbatar an kare talakawa ko an sa austerity measures su ba za su ta'azzara ba kaga idan ba a yi wannan ba to shugaban kasa bai aikinsa ba in shugaban kasa ga shi ba zai iya wannan abu to ya kamata ya yi murabus ya tafi Sanatan ya kara da cewa muddin shugaban kasar ya ƙi yin hakan su kuma a matsayinsu na wakilan jama'a ba su da zaɓi illa su ɗauki matakin da ya dace a kansa. In ko ba zai murabus ba to ba mu da wani abin da ya mana saura sai mu cire shi daga aikin nan saboda abin da ke mu shine mu tabbatar 'yan Najeriya da ƙasar nan ga baki ɗaya an kare wa kowa hakkinsa. Sanata Amin Lawan kenan ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Yobe Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.